yau asabar 25 ga watan zulhijja ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dubu da da dari hudu talatin takwas, daidai da sha shida ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na 21 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tesirul wahab fi ilaj zahirat al-irhab ala dawi sunnati wal kitab tashkhis ad-da wa wasf ad-dawa wallafan ma'ali sheikh al-ustaz ad-doktor abdurrahman bin abdul aziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله ملوك كن سركي ميسا كياد الخير idan yan uwa ba su manta ba malin yana kan bayyana mana istilahin irhab a yaren shari'a me ake ce ma ta'addanci a yaren shari'ar musulunci ma ma'anar irhab <clears throat> a tsantsan yaren addinin musulunci za mu tashi gaban da malin yake cewa faƙad arrafahu al-mu'ammiru wizara ad-dakhiliya faƙad ammarahu arrafahu mu'tamir wizara ad-dakhiliya wal adal arabi bi annahu malai ce hakika taron da ministocin cikin gida da gudanar da adalci na ƙasashen larabawa suka yi akan wannan matsala na ta'addanci sun yi bayanin abin da ake ce ta'addanci bi annahu kullu a amalil unuf cewa duk wani aiki na tsagiranci awit hadid ko duk abin da wani zai yi ya zama barazana na ɗorewan zaman lafiyan wani ko wasu ko al'umma mahama kana ha au hadafuha duk yanda abin da ya sababa wannan abin yake ko manufan mai abin take almunazzama aikin da aka tsara allati tusabbibur ru'ub wanda yake samar da tsoro cikin al'umma ko wasu yanki na al'umma walfaza da razana linnasi da razana mutane wata watastahdiful mumtalikatil amma da tinkaran abubuwan da al'umma suka mallaka awil hasa ko na mutane ɗaiɗaku awil ila'i alaiha ko ya zama ana wawasan dukiyar jama'a ta ƙarƙashin wannan abin to shi ake ce ma irhab ta'addanci tambaye ku abinda boko haram suke yi ya cika wannan ka'idan eh to ta'addanci ne yanzu abinda yan neja delta suke yi ya cika wannan ka'ida yan neja delta yan ta'addani abinda yan fafutukan kafa haramtacciyar kasan biyafara suke a ƙarƙashin jagorancin ɗan ta'adda namdi kanu abinda suke ta'addanci ne ta'addanci ne shi yasa mun jinjina ma jami'an tsaron Najeriya da suka kaddamar da cewa waɗannan mutane 'yan ta'adda ne shi yasa abinda ake ma 'yan boko haram haka ya kamata a yi masu in ba masa haka ba a yi adalci ba shi yasa kiran da muka yi na cewa mutane su kwantar da hankalinsu muna nan akan haka kowa ya kwantar da hankalin shi kar wanda ya ɗauki doka a hannun shi mun gode ma Allah wannan abin da suka ɗauko suke yi sun tunkari gwamnati da shi ne ita kuma gwamnatin ba ta ƙasa a guyo ba ta tunkare su wanda kuma daga cikin mutanenmu da ke can ta ritsa da shi muna roƙon allah maɗaukakin sarki waɗanda suka rasa rayuwarsu Allah ka karɓe su a matsayin shahidai waɗanda kuma suka yi asarin dukiyoyinsu Allah ka maida masu da sabon arziki waɗanda aka je masu rauni Allah maɗaukin sarki ka ba su lafiya waɗanda aka tsorata su aka fidda su cikin gidajensu Allah ka maida su cikin aminci da kwanciyar hankali wannan za mu ta masa addu'a akan haka su kuma gwamnati kiran da muka yi a kan cewa lallai su yi adalci abinda muke nufi wasu 'yan ta'addan da aka daramma to su ma a daran musu gwamnatin nan ta yi adalcin daramma 'yan ta'addan da ke garkuwa da mutane a wuri-wuri wanda shugaban ƙasa da kanshi ya taka ya je jihar zamfara ya saka kakin soja ya ƙaddamar da yaƙan waɗannan mutanen kuma ai kowa ya ga kwalliya ta biya kudin sabulu kun ga yadda daga hawan shi ya kwato yankunan da 'yan ta'addan boko haram suka kama a jihar borno da kuma jihar yobe haka ya kamata waɗannan mutanen a yi masu ba sani ba sabo don a zauna lafiya kun gano wannan da kyau ko kuma a ɗaya hannu muna kira ga su kuma 'yan najeriya irin hotuna da kuma bidiyoyin da ake yawo da shi a kafafen yada zumunta na zamani ku ji tsoron allah ku dena wannan abin zai iya tada fitinan da wallahi ba za ku iya kashe ta ba in ta tashi don abu ne wanda duk haƙurinka da imaninka wani in ka gani wallahi ba za ka iya haƙuri ka bar shi ba to ne yawo da wannan abu mun gano wannan a bari don idan masu hankali mahankalta suka gani wallahi akwai wanda in yi gani shi bai da hankalin ba zai iya bari ba isa matasa da suke sa waɗannan abubuwan ji tsoron allah su dina ba daidai ba ne abubuwa da yawan gaske an sassa amfanin wannan ɗaya ne shi ne hukumomin da ke waje musamman majalisar ɗinkin duniya irinsu amnesty masu rajin kara haƙƙin bil'adama da ire-irensu su gafa abin da ake yi inda suna da waje side nasu na musamman da za a sa masu gani ba kowane yaro mara hankali ya iya ganin wannan abin ba to abin zai zama babu kan gado waɗancan su gafa abin da mutanen suke kuma gwamnati su ma su gani kun gano wannan da kyau ku wannan ne da suka dauko gwamnan jihan ya yi ƙoƙari cikin gaugawa ya sa dokan ta ɓaci ya yi kokarin haka jama'a duk lokacin da al'umma suka yunƙura suka zabura cikin bure musamman wanda ya sa son abun duniya to ɓanna ne zai yi wanda ta kafin ta kintsufa ko a shawakan da sai fa an yi aiki da gaske wasu sai sun rasa rayuwarsu wasu sai sun rasa dukiyarsu. haka ne to mu yi haƙuri akan waɗannan abubuwan da suka faru ba mu yafe ba shi ne gwamnati ba za ta yafe mana ba shi ya ta ɗauki fansa haka ne kuma wallahi al'adun ba za su taɓa ɓari su kwashe duka ba ya kawo ku san wannan su ma sai sun ɗanɗana kodansu don soja fa ba a tura shi kwantar da tarzoma fa don soja na zuwa kwantar da tarzoma ko kun san me zai fara yi soja ta kwantar da tarzoma ne ce da Allah ka yi haƙuri baka ji mawaƙin sojoji da yake jinjina masa ya ce in ka ji ana batun sulhu to kana hannun 'yan sanda ne gano wannan in ka ji maganar sulhu to kana hannun 'yan sanda ne ya ce shi soja ɗan horo ne ya ka da kasan wannan in ka ga ɗan sanda ya duru to ka ce akwai sassauci idan ga 'yan sandan kwantar da tarzoma suna duddurowa allah ya kafanka ka kwace ka don na rantse maka da allah ba sun zo ne sai ka bari ba mun gano wannan idan ga soja ya zo to ka fara kalmar shahada don ka taba ce maka kun gano wannan da kyau ku don kasan sauran shi yasa wani lauya yake cewa tura sojoji da aka yi ya saba makayida gaskiya ne ya saba makayida amma da kanun ubanka aka kashi ba ka ce ya saba ma ba lau anna abuhu kutila mamuni'a kun gano wannan amma mu ba za mu ɗauki doka da oda a hannunmu mu yi abin da bai kamata ba na gaya muku a karatun da muka yi jiya cewa su suna wannan abin ta hanyoyi da yawa daga cikin manufofinsu shine su harzuka hausa fulani fitina ya tashi a wannan yanki namu mai yawan jama'a da fadin ƙasa sun tada a can an tada a nan sai mulkin buhari sai ya hautsi ne a ce bai iya mulki ba kun gano wannan da kyau ku akwai siyasa a cikin matsalar akwai ɓangaranci akwai kuma addini akwai baƙin ciki kun gani to sai mu biye masu ana biye masa sun cimma gurin da suka sama gaba to ba za a biye masu ba kun fahimci wannan kiza cikin adalcin da muke roƙon wannan gwamnati ta mana sojojin ƙasa ba za su wadatar ba waɗannan mutane su an hada da sojojin sama an gano wannan da kyau ku kuma ba sojoji su rika shawagi kawai ba mutane ne wanda suke da miyagun makamai a hannunsu dole ne ya zamanto ana jajjefa abubuwan nan a duk inda aka san akwai sojojinsu ko kuma akwai makamai a wurin domin a zaunar da ƙasan nan lafiya jiragen saman nan su rika jajjefa abubuwan nan nasu ana yin abubuwa domin kwantar da tarzoma sai a zauna lafiya wannan shawarar da muka bada kenan kuma shi muke nufi da a yi adalci kuma su kuma yan arewa kar wanda ya tada hankali maganar raba ƙasa ba ka cewa kai ka araba amma da kai suke yi da suwa suke yi da soja suke da gwamna. ai soja suke tsara ƙasa ku to su kuma sun ce sai ta tabbata gano wannan da kyau ku ni wallahi na ɗauka nan da kadin nan wani jarumi ne ashe zazzake ma fi shi jarunta gara shi wannan ya tsaya an jefa shi a baro shi kuma ya gudu an ce ba a gan shi ba ba a ga matan shi ba kaga shi zazzaki da ya tashi nashi fitina an gan shi an ga matar mun gano wannan da kyau ku kaga zazzaki ya fi namdi kanu mai jarunta shi sai an takalmin kare ya tsere da ya tsaya mun gano wannan da kyau ku ya sha mamaki kuwa dan na rantse da Allah shi ba zai samu darajar hawa baro ba ai hawa baro ma a duniyan wulakantar da wulakantacci ai mutunci ne ban fahimci wannan hawa wala Allah ya kiyaye ina ganin wannan kiran da muka yi yayi ko kuma ya kamata a yada kowa ya ji ba wani abu in Allah ya da hukumomi sun tsaya suna yi abin da ya kamata mu muna da addini jama'a kuma muna da dattawa muna da shugabanni muna da malamai muna da sarakuna <clears throat> ba inda za mu wulakanta su ba inda za mu yi wannan sun ce mu yi haƙuri ko mu yi lahi jama'a kowa ya ga kowa a ƙasan nan ta gara kusan wannan kuma waɗannan shugabannin nama da kuke gani ku yadda wasu suna masa zargin sakaci ba mamaki ƙila da kana wurin da matsayin da suke ƙila abin da kike cewa suna yi na sakaci sai kayi wanda ya fi shi an waye gari yau faɗi inda musulmi yake a duniya ya zama maraya duk gaskiyan shi kafiri duk ta'addancin shi da tabargaren shi da bannan shi kuma shi ne ɗan lele wanda kana zaune manyan ƙasashen duniya za su rika kiranka suna maka maganganu a kan waɗannan abubuwan ta yana za ka bullo ta yana za ka fara hmm? yanzu in ban da shugaba buhari ya zama jan ƙaragon namiji ne matsalan zazzaki duniya fa take ta mai magana kan shi so da su yahudawan da suka ɗauki nauyin shi da ƙasan ta'addancin ta iran take ɗaukan dawaine wani ɓangare na taɓargazan da yake yi in kun ji yadda suke ta matsin lamba a sake shi ci gaba da ɓanna ji yadda saboda tsere resources na ƙasan da 'yan ƙasan da mutuncin ƙasan ya yi da su an gano wannan da kyau ku saboda sakin irin su zagzake su rayu a cikin mutane to daidai yake ka kawo mesa mai jin yunwa ka tara mata jarirai su kwana ɗaki ɗaya kai ka sa da zai faru ka ga loma ɗaiɗai kenan to ire-iren waɗannan mutanen bai kamata su rayu cikin mutane ba dole a sakaya su dole ne a sakaya su kuma muna kira ga jami'an tsaron najeriya su bincika kowane lungu na wannan yankin sai sun zakulun nan da kanu don rashin kunyan da ya yi yawa ɗauka ya abin da ojiku ya zai yi ne ojiku ba soja ne gano wannan soja ne shi kuma wancan wani ɗan tsagera ɗan iskan mara kunyan farar hula ne ba da yake neman suna da aka ba shi kuɗi daga waje ya zo ya tada ƙura ya mutane tsiwa yanzu su in yamurai in suna da hankali yanzu daga ɗan tarzawa kawai sojoji fa ata ya za su ya gudu ina ga yakin suka zo yi ya gudu kuma ƙoƙarin da ma 'yan shi'a suke lokacin da 'yan uwansu suka tsokane sojoji ta hanyar kaimar shugaban askarawan najeriya harin neman hallaka shi da aka yi a nan garin ai 'yan shi'a sun ɗan firfito ai an kara da su da jami'an tsaro to su wadancan ma wai ashe su ba su ma iya haka karuwan banza karuwan wofi ne za a tura masu sojojin najeriya za suna ɓata makamansu amma dai ba matsala a tura don talaka bai san talaka ne ba kun gani ce sa 'yan arewa da sauran 'yan najeriya na gari kowa ya kwantar da hankalin shi ba wani abin da zai faru a can kudu afka ma inyamurai da ke nan da duka da zagi da a ah, ba ruwanmu da su ba ruwanmu da dukiyansu ba su yi mana ba sauraka ba za mu yi masu ba jama'a kun gano wannan saboda sanda aka kashe su hubeb al'ansari annabi ya farma kafiran madina ne bai yi ba sanda aka kashe sahabban shi a jeshin umara annabi ya afka ma kafiran madina ko ko na da usama yayi yace tabbacin su dauko fansa zan buga muku misali ba iyaka a nan an yi ma'annaba haka an Habbai haka ba su kama kafaran da ke nan su masu wasu abu ba garin can za a ji an gane shi yasa idan masu son ɗaukan fansa suna ganin suna da iyawan da za su yi ko to taro za a yi a roƙi gwamnati mun gano wani da kyau ku ta ba da dama su janye jikinsu ba abiye ba ne a ji abiya a buɗa mana kun gano wannan da kyau ku wallahi malam a buɗa a can to kaga in wannan ne to an yi daidai kuma sunan abin jihadi a ji can a buɗa na rantse da Allah ba za mu kai a zahar ba sai mun kama ta in ni ma garuruwan su faɗi dazuzzuka ne ba muke da maharban da da yan kato da goron da ke koran boko haram yana harba igwa kun fahimci wannan don kun budan a caba kun sa mai taya kun kona shi sai ne suna ma kokarin sa mai tayan hannu yake sa yana karewa yana kasan ma an karere ya mai kafa amma bai yadda ba so da nuna muku shi na shehu ne an gano yana cewa shi ne shehu ne bai tsaya ya mutu haka kawai a da karan banza ba sun manta annabi ya ce duk wanda ya mutu ta sandiyan gobara ya yi mutuwan mai ya mutuwan shahada daga sun yi banza haka ne wanda wani ya je kashe shi ya yi mutuwan mai shahada sun yi banza mu musulmi ko mu kar su mu kar banza su karmu. masallada mu gami buci aljanna ba gami da hisabi ba kun gano wannan shi zakar wanda ya ɗauki doka a hannun shi ko bar su da jami'an tsaro wallahi jiki magaini da aka ce sojoji sun je daɗi na ji iwana take arha don ni na san dai ba za a bari a kwashe duka ba in sun kashe mana goma kasan soja sai sun kashe sittin Allah ya sa mu dace ko kuma ku ji shiru ba <laughs> ku ji sit soja bargima hankaka soja marmari haɓa wala muna muna ta tura masu manya-manya adoyi ya zawanci a jinyar sojoji burata ya ce wa a nan ya ce ƙara su ma zami ce duk wanda ya tashi tsagiyarin ce fito mu fito sojan ana sanyi kuma ga iska yana ta shiga tsakiyar daji ba ka mawaƙin su yake cewa ba wa kawai kai kana zaunar lafiya lo kana cin amala kana cin abu eh kana cin dodon koɗinka da bush meat ka fada wa mutumin da dama shi fa ana biyan shi albashi ne ana mai training saboda kai wani rashin hankali ka ce wai wai nam da kawo ne ke cewa duk wanda ya zo kama ni to ya tabbatar da zai mutu to gashi nan sun zo ka kashe su gano wannan an wallahi amma mutunta shi ni wallahi na ɗauka sanda ma ake neman shi ‘yan zam da za a tura su kamo shi ta ɗauka malar sir za a yi magana ce da Allah ana neman wasu ‘yan zam da haka ko da mutum hamsin wallahi zuwa da shi za su tsab za su kamo shi ba ma wasu a emzam da sun isa allah maɗaukin sarki ya samu dace hali shi ka duba littafin da rasad fil kawanun kawanun duwal alhanna'i duwal alhanna'i li muhammad muhiddin out a shafi na 48 zuwa 52 Malu ya ce wa an rafarhu hai'atul umam bi annahu hai'atul umam sun yi bayanin ta'addanci da cewa amalun ijrami aiki ne wanda a ƙarƙashin shi akwai tarin laifuffuka kisa sata fyaɗe ƙona dukiya duk ya haddufu bi tabi'atihi ila itharatur ru'ub wanda abinda wannan aikin yake haifarwa shine jefa tsoro razani wal khawfi da tsoro muwajjahun li ashkhasin muayyinin wanda ake fuskantar wasu jama'a na musamman da shi yanzu abin da sunan da kano suke wasu jama'a na musamman suke nufa da shi ba haka su ne suwa yan arewa kai in gaje kudu kace dan arewa ko ba ruwan dan kudu wai wani baka tafe ne ko wani birom ne ko wani musulmi ne ko wani kaza dan arewa dan arewa ne a can <clears throat> duk wannan hayanin da muke a nan arewa muna kashe junanmu da sunan siyasa da addini ko ba shi a can kudu yanzu haka wasu da aka karkashi a can kudu ma kiristoci ne ta. so da su duk wanda yake dan arewa ne kawai ba ruwansu da shi za ka je ka tadda kirista dan arewa ya iya sadaukar da rayuwan shi kan kare musulmi yan arewa so da ya san in ya bari aka kashe su why next shi ne ba zai yiwu ba in ya ganka yanda ka ya ga ɗan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya duk wannan bambancin babu iskancin ba sai an dawo nan ne kuma inda ake iskancin daga nan Kaduna sai Jos sai ka je Bauchi da Gombe da Taraba nan ne kaɗe ake wannan iskancin amma in ba nan ba ba inda ba ake yi an gano nan da kyau ku. yasa mu ba za mu ƙara wani rikici ko wani abu da Allah ya taimake mu kuma mutanen nan suka ma shuka tsiya tsiyan da zai masa yana da yawa ba bai gama shekara takwas din shi sai an juya za a juya musu sannan mu juya mu juya jam'iyya kuma ba ku gane ba za mu gane da kuma amma ku gane ba wannan bayani yana cikin wancan masdarin da makaranta wa gairar zalika min at-ta'rifat allati istaqaha ashabuha malice ko su ta'rifat wanda masu wannan fanni sun ka kawo kullum bi hasabi thaqafatihi kowa gwargwadon wayewan shi da lura da yanayin yadda abin yake ne wa ru'yatihi da yanda yake kallon abin wa makanatihi da irin matsayin da yake a kai na addini da rayuwa da gogewa da zurfin tunani da hangen nesa shi yasa yi ta'arifin yadda ta'addanci yake yanzu duk wanda ka sama masu garkuwa da jama'a zaka ce menene su yan ta'adda ne yan bashi da makami yan ta'adda ne haka yan boko haram yan ta'adda ne yan bayafara yan ta'adda ne yan delta yan ta'adda ne duk waɗannan ƙungiyoyi ƙungiyoyi ne na ta'addanci ya fatan mun gane yasa muna jiran 'yan majalisu su doka su kaddamar da cewa ƙungiyar fafutuka ta sinam da kano 'yan ta'adda ne don su ma dole ne kun ji waɗanda za ku sama prejo kenan ita rubuta masu ana aika masu dole a gabatar da ƙudurin doka mutanen 'yan ta'adda ne haka duk wanda zai kurarin eh, ƙasan baya fara ko ina yake in sojan najeriya ya harbe shi ya harba banza So da jinin ɗan ta'adda a duk duniya ta ya halatta walakin na ta'arifin salifa huwal muhtar ma da ce sai dai ta'arif wanda ya gabata to wannan shine sananne kuma zaɓaɓɓe wa huwal muradifu lil haraba wal bagi wal fasad fil art kuma shine ya daidai da abin da qur'ani ya ce ya kira shi da alharaba rushe garuruwan mutane walbagai da zaluntansu walfasa da haifar da ɓanna a bayan ƙasa walkhuruj an jama'atul musulmina da yi ma sauran al'ummar musulmi tawaye wa shakka asa ta'a da kuma karya sandan biyayya ga jagorori duk wanda ya wannan dan ta'adda ne kuma ya halatta gwamnati ta dilin da shi wallahu al'am, allah maɗaukin sarki shine mafi sani ci a karatun da za mu yi rana ita yau za mu shiga fasli mai matukan mahimmanci na farko a littafin nan yanzu ba duk abin da ake yi a cikin kasusuwa 21 da muka yi wai dishin fida da sharan fage ne yanzu za mu shiga alfasul al'awwal shine al-irhab al-asbab wal adrar me ke sabbaba ta'addanci mu wani cutarwa yake haifarwa ya zo wannan karatun kamata ya duk 'yan najeriya a ce sanda ake yin shi kowa na ji a ce hukumomin tsaro suna nan ko suna da wakilci to amma ya lalasaf su abin da ma ba man ne dame su ba sai abin ya zo ya ci ya ƙicin ya sa ce a taimake su da bayanai ko an taimake ku da bayanai ai shi ta'addanci in har ya kwaiko to wanda ya kyanke shi ne kake iya gani baka iya ganin kwan ai kuma kwan shi automatic ne yana kyankyashe kan shi ne shi ne matsalin shi kuma shi dan ta'addanci matsiyaci ne tun yana ciki yake ciki yana cikin kwai yake yin ciki da wasu kwayan kana kashe shi kawai sai furzar da waɗannan kwayan kuma kowane kwai da fiffike yake tsiyanci na za ka zo ka ci an buge shi a nan wajen kankafar ga yaya da ko ina gano kamar tusa ne duk inda ta fito duk matsa-matsa da za a yi ko sai an ji ta haka ta'addance kuma gwada kaɗan yi kenan sai amma kaɗan abin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum